sunana Hussaini Lamin na zo daga Kano ina representing kamfanin ɗanta ta Foods. na bangaren bebeji oil alakar kasuwanci tsakanin najeriya da amerika tana da karfi tun kafin wannan din musamman yanzu da amerika take da sha'awar ainihin hada gwiwa da najeriya noman tattasai da tumatur da sauran kayan rafi to abun yana ba amerika sha'awa kwarai da gaske daya daga cikin mahalarta taron da majalisar yan kasuwar najeriya da amurka ta shirya na kwanaki biyu a nan abuja tun dai bayan rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya ne amurka take ta haba-haba da najeriya da kuma yan najeriya yayin da su ma amurka matasa masu zuba jari ke ta tutudowa. Mark Shiman wani ba Amurke ne dan kasuwa kuma ya mun karin bayani. There's a lot of opportunities particularly for Nigerian business people. Yace akwai babbar dama musamman ga 'yan kasuwar Najeriya. Ga 'yan kasuwar Amurka, Najeriya babbar kasuwa ce. Najeriya mai mutane fiye da miliyan 170 kaga kenan nan wurin kasuwa ne. Kuma yanzu da aka samu kwanciyar hankalin siyasa ina tabbatar maka cewar Amurkawa yanzu za su ke rubin zuwa nan domin zuba jari. I think you're going to see a lot of American investment take place by itself. Yawan shinkafi Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi na zama shugaban kamfanin zuba jari na Shinkafi Investment. Wayannan bayanai da aka yi idan 'yan kasuwa suka yi unhwani da wannan dama za su samu gajiyar wannan abu za su samu garabasa akwai wani abu da ake ce ma agowa da lakaji wanda you said da agowa din su ne suka zo da wannan bayanai idan aka yi unhwani da shi 'yan mu da kana masana'antu za su amfana shi wannan lakaji ana nuhin Lagos Kano Jibiya wanda ya ba da ƙari ga yanda za a sarrafa amfanin gona ina ganin insha Allah za a samu ci gaba za a yi yaƙi talauci Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi galibin masu jawabai sun yi ta karfafa samun rancen bankunan kasuwanci domin ƙara zuba jari to sai dai kuma samun irin wannan rance wani lokaci kan zo da tsauraran ka'idoji musamman na abin da mutum zai jinginar Hussein Lamin ya ce wannan akwai mafita abinda nake ganin ya kamata idan tallafawa ake so a a manta da sha'anin collateral a bullo da wani sabon abin wanda yake shi ba sunansa collateral ba amma idan an baka kudin a monitoring a tabbatar kayi amfani da shi ya kuma karu ya yi ka dawo da wannan abin to ya kamata a ce an yi tunani an fito da wannan tsari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria